Ba kamar yadda ya faru a ƙarshen watan Yuni ba inda mutane suka yi dafifi a bankuna daban-daban na Najeriya don samun rajistar tantancewa. Wannan ƙarshen wa'adi zuwa 31 ga watan nan don yin rajistar na jawo matsakaicin yawan jama'a ne. Wannan rajista dai da babban bankin Najeriya ya bullo da ita ga duk masu asusun ajiya a bankuna ya sanya muhimmancin tsawaita wa'adin daga ƙarshen watan Yuni zuwa wannan wata na Oktoba don ba mutane damar yin rajistar da ta hada da ɗaukar tambarin yatsu kwatankwacin yadda aka yi a lokacin rajistar zaɓe. Menene ma amfani ko muhimmancin wannan sabon salon na yin wannan rajista? Hakimu Muhammad masanin tattalin arziki ne da kazalika ke tu'ammali da kasuwar canjin kuɗi a Najeriya. Duk wani wanda yake da akawun a Najeriya zai harkan kuɗi dole sai Central Bank of Nigeria ta sani. In kuma kana da wasu akawun ka bubbuɗe da sunanka dole wannan number ita kaɗai za ta ta reflecting a duk harkokin da za ka yi na kuɗi. To ya rushe hanyoyi da mutane suke su bubbuɗe akawun daban-daban da in ma account goma ka bude za su gane cewa me za a yi da kuɗi. Kamar duk kuɗin da mutum zai shigar banki yanzu za a san waye ya shigar da su daga ina aka shigar kuma nawa ne kwarai da gaske wannan shine babban abin da yasa sauke gari wannan za a san nawa ka tura ina kuɗin suka tafi shi ma wanda aka turawa dole an san shi iya da wannan namba me ya karba ko bai karba ba harkar wajajen yan canjin kuɗi ma yanzu za a sayarwa mutum kamar dala kamar dubu goma haka sai an tambayi wannan lambar rajistar ta baya ga haka ma yanzu duk masu BDC lasin na karɓo kuɗi daga Central Bank da idan ka karɓo kuɗi zaka sai da kowa ya ba ruwansu amma yanzu an ce duk wanda zaka sayarwa sai ya baka BVN numbansa ko wani abin da ake ce masa returns da ake yi duk wata in aka samu kana sayarwa da mutane kuɗi baka san su kake sayarwa ba kusan tara za ta yi season din lasin ɗinka za ta karɓi lasin ɗinka. wani sabon sauyi na amsar albashin manya da ƙananan ma'aikata ta hanyar bankuna maimakon biya kan teburi da ake kira table payment da ya faro tun wajajen dubu biyu da uku a najeriya ya sanya yawan masu hulɗa da bankuna ya ƙaru na tambayi ɗaya daga ma'aikata yusuf ishaq da ya samu nasarar yin rajistar shin ma ya fahimci dalilin yin rajistar ko da ya bi umarnin hukuma ne don gudun kwana ciki. ka yanzu duniya tana cikin wani hali musamman ma na abin da ya shafi yaƙi da ta'addanci da ake kusan akasarin dukkanin wasu hanyoyi da za a iya bi don daƙile irin wannan ta'annati ya ta'allaka ga irin yadda aka dakatar da yadda kuɗaɗe suke shiga suke fita zuwa ga wayannan irin mutane da sauransu yana daga cikin dalilai ni a tawa fahimtar da ya saka gwamnati ta dage ta ga cewa tana control kowa ya bada haɗin kai da goyon baya wajen ganin cewa yayi kuma ka san shi ɗan Najeriya yana da wani hali guda ɗaya ga abin da zai taimaka taimaki kasarsa amma shi ma idan ya duba ya ga abin da zai ja masa matsala yanzu kamar ni misali nakan je na karbi kuɗi ne a matsayin banki a matsayina na ma'aikaci to kaga idan wani wata ya zo aka ce idan baka kawo wannan eh, bibiyan din ba aka ce ba za ka karbi kuɗi ba kaga na shiga wani halin haƙula kenan ko wannan sabon salon dai ya sanya ya zama wajibi ga duk mai son aika kuɗaɗe ta banki ya rubuta lambarsa ta rajista wato bbn kan takardar cikewa kafin samun biyan buƙatar aika kuɗin Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya